annabi sallallahu alaihi wasallama shine farkon mutumin da zai je ya kwankwasa kofar aljanna yan aljanna suna da yawa sullatun min al'awwalin wa sullatun min al'akhirin waɗanda za su shiga aljanna suna da yawa amma mutum na farko da zai fara zuwa aljanna ya taka kafarsa ya jita wallahi manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi da kansa yake faɗa a cikin hadisin Anas dan Malik cikin sahihu Muslim yace ana awwalu man yaqra'u babal janna yace ni ne farkon wanda zai kwankwasa kofar aljanna yace ati babal jannati yawmal qiyamati fa astaftih zan zo kofar aljanna sai in kwankwasa in ce a buɗe fayakulul yaqulul khazin mai gadin aljanna yana ta ciki saboda ba ma zai tsaya ta waje ba balle ka zo ka masa magana sai dai ta ciki sai ya ce man anta kai waye fa muhammad annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ni ne muhammadu fa kulu bika umirtu Allah aftaha li ahadin kablak yace dama an bani umarni da nake tsaye a nan an ce in tsaya ne in kasa in tsare kar in buɗe wannan kofa wa kowa sai kai don haka tun da ka iso yanzu za a buɗe kofar aljanna sai a buɗe kofar aljanna sai ya zama duk wanda zai zo aljanna zai zo ya samu aljanna a buɗe take wa futtihat abwabuha an riga an buɗe ƙofar wa ya buɗe ta Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah maɗaukakin sarki ka dubi farfajiyar kiyama ya bayar da umarni wa mai gadin aljanna ya ce je ka tsaya a kofar aljanna ka jira kar ka yarda ka buɗe kofar aljanna sai wa mutum ɗaya sunansa muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu don allah wannan daraja ba ta kai darajar da za ta sa a ce ka ƙaunaci manzan allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka rungumi koyarwarsa da binsa sama da kowa bayan da za ka iya mutuwa a kansa mutumin da shi ne kaɗai Allah zai ba da sunan sai ce in ya je ya kwankwasa kofar aljanna a buɗe kana tsammani akwai wanda za ka nemi damar ya cece ka a aljan a lahira ka samu cetonsa sama da nasa ka tsaya kana riƙe wani kana kame kame